Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma kamar yadda ku ji dai a makon da ya gabata mun yada zango a wannan biki da aka yi a wasu ƙasashe bikin kabilar Tubawa. Tabbas an gudanar da waɗannan bukukuwa ne na yin tuni da ma girmama ranar Tubawa a duniya, inda muka leƙa tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Za mu kawo muku ci gaban shirin kamar yadda muka yi alkawali a baya. Sai ku biyo mu. Tumadalla. Bikin ranar nuna al'adun tubawa ta duniya karo na biyu da ake yi duk ranar 15 ga watan Satumba na kowace shekara. Bikin da ya zama al'ada inda da dama daga cikin mutanen ke raya wannan rana a sassa da dama na kasashe da ke da wannan kabila ta tubawa an gudanar da wannan biki inda aka bayyana wa jama'a ko wane ne malam batube da kuma al'adunsa aka kuma nuna al'adunsu na tubawa kamar sanya tufafi yin ado ko kwalliya ta mata yadda suke shagalinsu na aure. kasar Nijar, kamar sauran kasashe da ke da tubawa an shirya babbar sallar da ta hada wannan kabila mazansu da mata manya da yara. Usman Dayi, sarkin tubawa a jihar da magaran ko kuma Zandar, ya mana bayani kamar haka. Eh, ina gaida ku da zuwan ku duka jama'a da suka zo nan. Allah sa ku alheri da zukan da zuwan da kuke yi. To wannan kiltir tuba ne ba na yau ba. Ya daidai ana yin shi amma ana so a nuna ma mutane kowa ya je. to ne yanzu tubanci za insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da zara nan ta wasara shi turmira kala gini bai amma da zara maya anume yala je lardu ko irena na bar shi kortar ne ngiren ma borgali To domin shirya wannan sallah da ta yi armashi ga tubawa da sauran jama'ar da ke tare da su an girka wani kwamiti da ya ɗauki nauyin wannan aiki. Husaini shine mataimakin shugaban kwamitin ya kuma bayyana mana wani ne Malam Batube. Malam Batube mutum ne wanda yake da kayan ban mamaki. Malam Batube mutum ne mai haƙuri, mai iya zama cikin al'umma. Mutum ne wanda aka fi sani shi da kiwo da sana'a kala-kala. A yau Malam Batube ya sha nuna abubuwan mamaki a wannan filin namu na yau kayan gargajiya kala-kala kayan al'adu kala-kala kayan tarihi kala-kala wanda muka nuna ma dukkanin gaskiya al'umma na da magara a wannan filin wannan abin da muke yi duk wanda ya bar nashi tarihi ya yi asara don shi ne muka zo mu mu nuna ma al'umma cewa gaskiya ba mu bar tarihi ba dukkanin kan al'ada kayan gargajiya wanda mu suka bar muna mu mun kama shi insha Allah har abadan muna tare da shi mun ga abu biyu kuka yi nunawa bulala wannan tawata da kuke zuzugawa kaduwa babba wadda ake kora kuma da ta da wuka menene muhimmancin su bulala wannan wanda muke nuna in muka haura dumi da shi muke tahiya ko ina wuka wannan wanda muke kula cikin dawa muke abu da yawa da kwai mai kiwo yana da abu da yawa wannan mu ne da shi muke aiki insha Allah shi ne ake gani ake maza da matan kowa iya rike da shi in kuka lura ai kowa yana da al'adun shi in kuka lura aksari a dawa muke kenan duk wanda yake dawa sai da makami wukan mata daban yake da na maza su nasu daban yake namu daban yake bulala nasu daban namu daban komi kala kala ne kayan samu kala kala daban suke Thank you. Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Duba da yadda sauran kabilu suka tashi tsaye wajen kare al'adunsu da kuma nuna matsayinsu a tsakanin al'umma. Al'amarin da ya sa Tubawa suka samar da wannan rana da suke alfahari da ita kamar yadda Musa Bukar tsohon dan majalisar dokoki kuma ɗaya daga cikin manyan Tubawa da suka jajirce a wannan biki ya bayyana mana halin da ake ciki. nuna rakuma Tubawa ya ne ana hawan shi ana ana ana aiki da su kuma dakin turawa dakin amarya ya ne wani iri kayan da za a sa ciki duka an gwada su kowa duk wanda ya Allah ya sa ya zo nan ya gani amarya turawa ya ne wani rakumi da za a mishi wani mahawa da za a mishi duka duka ka gwada ma jama'a kamar honorable kuna ga sakon ya isa ga matasa don ta yadda za su rike al'adunku ta ah, sakon ya isa ko da yawa sun ka gani ko kowa ya sa riga ya riga fari da rawani daga duka yara kanana da mazar kowa ya zo kuma yan da magarmin ma sun fito sun zo sun halarci wurin ina ji kowa ya ji daɗi kuma na yi farin ciki da wannan wannan ka san batibe musulmi ne rigan shi ko ya sa jallabiya ya sa rawani kuma ya sa yukon nashi a rate kowa yana gani Thank you. To idan akwai waɗanda suka ƙayatar da wannan biki sai mu ce mata ne musamman ba waɗanda suka yi shiga ta gargajiya da kitso da dai sauran abubuwan da matan tubawa ke alfahari da su. Gajiya Hadiza jagora ce a cikin matan tubawa ta nuna matsayin ranar a gare su. Yau muna murna muna farin ciki muna gwada al'adunmu muna sada zumuncin mu muna ɗan uwan mu wanda mun dade ga mu ba muna gamuwa muna abun murna muna marhaba da wannan sallan kuma mun yi ta cikin lamin lahiya kuma mun yi ta cikin kwanciyar hankali mun yi ta son juna kin san mutu ba da son juna gare mu muna son junan mu muna abun ga muna wasa mu muna annashuwa mu muna nuna al'adun mu na tiyatar na daji wanda muka saba yi da wanda mutane gari ba su sani ba kuma da wani abincin mu da wanda mutane gari ba su sani ba wani arme-arme wani eh, adon gumo ban san da hausa ba bisa rakumi wannan surdin da muke azawa da maza wannan da a hudda ke ana kokowa wanda duka a daji muke mutane gari ba su sani ba muna gwada yaran mu wanda suke cikin gari don su sani sauran kuma 'yan uwan musulmi al'umma wanda muke tare masu sani ne muke gwadawa yanzu ba kan gani an warce amarya ba ana ta wartattu ba ai kan ganshi an warce shi to yanzu a pray sai a doko a mishi wani abun ga wani tabi ana ta kare kala a sa ta cikin gumbo gumbo shine wannan surdin kuma sai a doko ongo a kawo ongo daban da abokan shi amarya daban da abokan shi haka ana sati ana wasa shine muka nuna musu dan su sani amma muna yin sati muna yi to domin raka su da ƙarfafa musu gwiwa wajen bunƙasa al'adunsu. Gwamnan jihar da magaran Lauli Ahmadu Madugu ya halarci bikin har ma yake nuna cewa wannan abun yin koyi ne ga sauran ƙabilu. To yau rana ce wadda mu magabata muka hito da duk al'umma na garin da magaran saboda mu taya su murna bisa ga wannan rana da aka ware musu saboda su hito al'adunsu su bayyana su su nuna su wane ne su a cikin ƙasar Nijar. Eh, da kuma eh, baina duniya gaba ɗaya kenan eh, ga wadda muka fahimci wannan al'umma al'umma ce dai ta jarumai wa'anda lalle kowa ya san su suna da al'adu masu yawa bisa ga harka armensu bisa ga harka zamantake su ta su duka kuma da zamantake su tare da sauran al'umma to sai mu jaddada mu ga duk wa'anda sun karɓa kira saboda a zo a ga duk wa'annan ya abu masu ɗimbin tarihi masu ɗimbin eh, eh, mahimmanci eh, da suka nuna mana sai mu ce kuma wa'anda suka samu wannan yake cewa suka samu wannan fasa'a ta ware wannan rana don saboda a yi wannan shagargulla sai mu ce musu Allah ya saka musu da alheri kuma wa'anda suka zamna suka tsara yau a zo nan a cikin garin da magaram a gwada wannan shagalgulan kuma ga wajen suna tiya da kyau su ma sai musu godiya mu ce Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya da kowa gidan shi lahiya. Bikin da ya zama wani abun alfahari ga sauran jama'a da ma 'ya'yan tubawa da sauran kabilu na cikin garin na da magara inda wasu da dama suka bayyana mana ra'ayinsu kamar haka. Fatima Yusuf, gaskiya abin ya yi kyau sosai. Mun ga al'adun tubawa da komi da komi. gaskiya abin ya yi kyau sosai yanzu mun samu sani babba akan al'adun tubawa mun san ya suke sa kayan su ya suke dokan amaryar su ya suke yin rawansu. gaskiya mun yi farin ciki sosai mm, sunana rabi usman halisai gaskiya na ji daɗi na yi farin ciki sosai na ɗauki wannan sallan tamkan wani babban sallah mun mata shiri mun ji daɗin ta kai muna dai mun ɗauki al'adar nan da mahimmanci Allah ya bar mu zumuncin mu sunana hadiza ana kira na bebe gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi sosai da wannan sallar tamu da wanda suka zo Allah ya mai da su gida lafiya. To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin da ya yi dubi kan ranar Batube a jamhuriyar Nijar musamman ma a birnin da magaran ko Zandar a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga jihar da magaran Ibrahim Malam Cillo a jamhuriyar Nijar sai kuma jami'in da hidima akan na'ura Ibrahim Tukur Kefi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu.